sai kuma ya ce addu'a ta 86 ko addu'a ta mai ta tamanin da shida bismillahi ladi la ya zurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fi sama'i wa huwa sami'ul alim bismillahi alladhi la ya zurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fi sama'i wa huwa sami'ul alim wannan sau uku ake yi بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم wannan a riwaya sau uku ake so mutum ya kullun da safe kullun da safe zai yi sau nawa sau uku sahabin shine usman bin affan usman ibn affan shi ne ruwaito wannan daga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam bismillahi da sunan ubangiji tabaraka wa ta'ala alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama kamar kace kana neman taimako ko kana neman tsari da sunan Allah bismillahi asta'izu kenan da sunan Allah ake neman tsari wanda wannan suna nasa la ya zurru ma'asli shehu fil ardi wala fis sama baya cutarwa tare da sunan ubangiji ba a cutuwa abin ke cikin sammai ko abin ke cikin sassai duk wanda ya nemi tsari da sunan Allah a sama ko a ƙasa to ba zai cutu ba